yammacin ranar lahadi ce da ta daidai da ashirin ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na goma sha hudu daga cikin jeren karatuttukan littafin nukhbatul fikar wallafar babban malami alhafiz ahmad ibn hajar al-asqalani Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba wannan littafi dama muna cikin karatu ne dangane da wasu matsaloli masu matuƙar muhimmanci waɗanda suka shafi dalilan da ke hana ko ke sa a ƙi hadisi matsalolin da idan suka faru a cikin hadisi to waɗannan matsaloli sun sa ba za a karɓi wannan hadisi ba lokaci ya ƙure mana kuma kamar yadda aka saba muna karatun wannan littafi ne mu fassara sa'annan sai mu zo mu fara sharhin shi gaba gaba don haka za mu ɗauko daga wata gaba ta baya kaɗan inda ya ce sun matta'anu imma an ya kuna likazibin rawi tuhmatihi bi zalik au fushi غلطه au فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع والخامس ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب وقد يقع الإبدال أمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان ولا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط ومتى توبع سيء الحظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع جماعة كنج ودن دليلي قدا قوما ودن دا إدن سكا أينهم فارو تشيكي نن حديث يا سامو مسألة دباتة ساه a ce ya zama alhadithul mardud li sababi ta'anin firrawi idan jama'a musulmi ba su manta ba dama a baya mun yi abin da ake kira almardudu li sababi safafi المردود لسبب سقط almardud li sababi saqatin shine hadisin da aka ki karban shi saboda a isnadin an sami rashin saduwa tsakanin wannan malami da wancan ɗalibin shi wannan irin rashin saduwa takan faru ƙeƙe da keke a ɗayan wurare biyar ko kuma ta faru a fiye da haka shine ko dai ta faru ta gefen sahabi shine wanda bai ga annabi sallallahu alaihi sallama ba wato tabi'i ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kaza ko ya aikata kaza ko an aikata kaza a zamanin shi a idan an tabbatar da cewa tabi'in nan mutumin kirki ne ba makaryaci ba domin ƙarya ta fara bayyana ne da halayen banza a zamanin sahabbai a zamanin tabi'ai a zamanin tabi'ai a ƙarƙashin haka daga kan tabi'ai ne ake fara bincike sahabbai dukkan su adilai ne da adaltar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi musu kuma al'ummar musulmi sun haɗu akan haka babu jayayya amma tabi'ai sai ka fara samun ƙarya da abubuwa sai suka fara bayyana a cikin su kenan wannan yasa idan tabi'i ya faɗi magana sai da farko an fara binciken shi shi mutumin kirki ne eh mutumin kirki ne to waye ya faɗa mishi magana idan ana da yaƙinin wannan tabi'in duk maganar da ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam ana da yaƙinin sunan sahabi ne ya goce in ana da yaƙinin haka to za a karba amma abin da yake faruwa babu wannan yaƙini na ɗaya kenan na biyu kuma sai bincike ya nuna ana samun riwaya tabi'i ya zama daga tabi'i ya zama kuma daga tabi'i kun ga sakamakon a samu tabi'i ya ruwaito daga tabi'i daga tabi'i ashe wannan yake nuna kenan tabi'ai ba wai lallai daga sahabbai kawai kai tsaye suke ruwaitowa ba ana samun riwayar tabi'i daga tabi'i daga tabi'i sannan daga sahabi to samuwar irin haka ta sa malaman hadisi suka ce to in har tabi'i ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ba za a karba ba sai an tabbatar wane ne malamin shi cikin sahabbai sai sahabi sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib shi ya tabbata wannan ainihin wato sahabin wannan tabi'in duk sanda aka ji shi shi sa'idu ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama to abu huraira ne malamin shi malamai sun bincika sun gane duk inda ya haka to a wurin abu huraira ya anso sunan yakan mai nauyi wani lokacin ya ambata a cikin jama'a saboda yana auren yar abu huraira to wannan shi ne kadai da za a iya buga misali da shi to in ka ɗauke wannan sai malamai suka ce to in har tabi'i ya zo ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan shi ake kira al-mursal al-mursal me yasa ake kiran shi al-mursal daga rislu rislu mai sauri rislu gashi nan a cikin hadisi annabi ya ce ala rislikuma yana itikafi ne matar shi ta zo gaishe shi ya tashi raka ta wasu suka zo wucewa suka dan leko haka sai suka gaba sai ce ala rislikuma ai ku tsaye da saurin ku anan wato saurin ku ya tsaya anan saurin ya tsaya anan to rislu sauri daraba sukan ce naqatun risla ko rasla ma'ana taguwa mai sauri mai gaggawa to wannan abin da yasa malamai suka kira shi hadisi mursal wai kamar shi wanda yake faɗin yana saurin ya faɗa ne don haka har ya tsallake malamin shi ko malaman shi kawai ya faɗa kan annabi tabi'in sauri ne da gaggawa da ci da zuci yasa sai suka kira shi al-mursal ko kun fahimta al-mursal hadisin da gaggawa ta sa aka faɗe shi ba a ambaci ma malaman da suka karantar da shi faɗan ba to wannan kenan to wannan in ya faru dan haka kyakkyawar fassara ko ta'arifi na hadisi mursali shine a ce al mursal ma qala fihi tabi'i qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisin da tabi'i yace manzon Allah yace shine hadisi mursal na biyu idan aka samu shi wanda ya ke ruwaito hadisi kamar bukhari ko muslim ko nasa'i ko malik ko wani malami daga cikin masu riwayar hadisai idan ya zo sai ya tsallake sunan malamin shi tsallake sunan malamin shi ya fara daga kan malamin malamin shi ko sama da haka ko kuma ya tsallake dukkanin malaman shi da malaman malaman shi ya fada kan sahabi kamar yadda ka duba hadisan cikin bulogul maram ko riyadu na ko umdatul ahkam za ka ga gaba ɗaya masu littattafan suna tsallake sunayen duk waɗanda suka ruwaito ne sai ka ce an abi huraira an aisha an aliyin an jabirin to irin wannan ma illa ce a cikin hadisi sai dai waɗannan littattafan kamar bulugul maram riyadu salihina umdatul ahkam abin da yasa ba a ce illar ta tabbata ba saboda daga ƙarshe suna faɗin inda cikakken isnadin yake shine daga ƙarshe ya ce an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kaza ƙarshe sai ce rawahul bukhari cewa rawahul bukhari din nan ai rawahu bil isnadi ila abi huraira da isnadin da zai kai zuwa ga abu huraira to shikenan wannan babu matsala amma da kawai yadda mutum zai zo kawai ya ce qala rasul qala abu huraira qala rasulullahi ya faɗi ya wuce to wannan shi ake kira al mu'allaq al mu'allaq wannan al mu'allaq ba wai ma'anar shiratayayye ba a'a ba ma'ana ce lugawiya ba ma'ana ce mustalah alaiha ma'anar shi shine hadisin da wanda ke faɗin shi bai faɗa muku malaman ba sannan daga ƙarshe bai faɗa muku littafin da za a koma a samu malaman ba to shafe mutum ɗaya ko sama da ɗaya a isnadin daga farko to shi ake kira al-mu'allaf ga wannan kuma tabi'i ya shafe daga ƙarshen shi kenan ya faɗi ya ce annabi ya ce to ya zama sai na uku na uku shi kuma shi ake kira al-munqati al al munqati shi kuma shi ne hadisin da a tsakiyar shi ko shi ne isnadi da a tsakiyar shi aka cire wani mutum guda wanda rashin shi ya haifar da rashin saduwa tsakanin wannan bangaren da wannan bangaren mutum guda ya kira shi al-munqati idan mutum biyu aka cire a jere mutum biyu a jere shi kuma sai a kira shi al-mu'abal al-mu'abal idan aka cire mutum biyu a jere daga tsakiya an taho an taho sai aka cire mutum guda gaban shi sai aka sake cire mutum guda mutum biyu a jere ko sama da biyu a jere daga tsakiya ba daga gefe ba ba daga nan farko ba kun ga daga gefe mun ji zai kasance ne mursali daga nan zai kasance mu'allaj idan a tsakiya ne mutum ɗaya munqati idan mutum biyu ko sama da biyu a tsakiya sai a kira shi al mudhal in aka tafi na biyar kuma shine al-mudallas al-mudallas dalil din mishi fataha al-mudallas shi kuma yana da surori da yawa amma surar da muke ta buga misali da ita ita ce misalin ka ruwaito hadisi wurin mutumin da kowa ya san shi da suna ahmad ibn ibrahim ad-dauraqi kowa ya san shi da haka amma kuma huwa da'ifun fi riwaya shi mai rauni ne a riwaya sai ka ji tsoron ka zo kace haddathani ahmad ibn ibrahim ad-dauraqi ahmad dan ibrahim ba ya bani labari sai ka ji tsoron kana faɗin haka za su ce ahmad da'ifun ba za su karɓi hadisin ka ba sai kasancewa yana da alkunya amma ba a san shi da alkunya ba yana da ɗa mai suna ahmad ana ce mishi abu ahmad amma mutanen ka ce haddasana abu ahmad ba su san shi ba to sai ka cire wancan suna da aka sani sai ka kiraye shi da sunan da ba shi aka sani ba sai ka ce haddasana abu ahmad baban ahmad ya ba mu labari wani lokacin sukan yi karfin hali har su ɗauko wannan nasabar sai ya haɗa sai ce haddasana abu ahmad ad baban ahmad ad ya ba mu labari tunani ba zai faro cewa wancan ainihin wato abin nan bane a ƙarƙashin wannan sai kira shi al wato hadisin da aka ba da shi ba da surar da yake ba kamar nono nono ne mai kauri sai aka karuwa ruwa aka zuba mai sai aka kada shi sai ya saji ya zama mudallas wato wanda aka yi magudi ba haka yake ba ina fata an gane yawwa waɗannan su ne dalilai guda biyar jama'a waɗanda in suka faru a cikin isnadi to isnadi ya zama abin da ake kira ba'ifi in suka faru isnadi ya zama ba'ifi to akwai wasu dalilai suna kuma guda biyar waɗannan dalilai guda akwai wasu dalilai guda goma su kuma ana kiransu almadudu ne sababin fa'anin fa'anin firrawi su waɗannan kunga matsaloli ne suka faru a cikin isnadi to waɗannan matsaloli ne suka faru a cikin masu isnadi su ne malamai ko ɗaliban da ke ruwaitowa to amma su ma kuma da yake guda goma ne sai aka kasafta su kashi biyu kashi biyar na farko suna komawa zuwa ga mutuncin mai riwaya mutuncin mai riwaya misali naka ce makaryaci ne kun ga ba mutunci naka ce mashayin giya ne kun ga ba mutunci naka ce mazinaci ne kun ga ba mutunci to biyar kuma suna koma zuwa ga haddashi ne naka ce wane yana da mantuwa wane yana da rudani wane yana haddace abu ba yadda yake ba to misali kun ga nan kuma yana koma zuwa ga haddace a ƙarƙashin wannan sai malamai suka dubi waɗannan matsaloli su waɗannan yau su ne za mu tsaya mu fara sharhi a kansu sai malam ya ce sun mabba'an sannan sai suka ko sun mabba'an sannan sai suka dangane da ainihin wato mm, mm, eh, ingancin ruwaya sai ce imma an ya kuna likazibin rawi ko dai ya zama an yi sukan ne saboda ƙaryar mai riwaya shi mai riwayar yana da ƙarya ƙarya a nan ko dai ƙarya ga Allah ko ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama, ko ƙarya a cikin zancen shi da mutane to ƙarya mafi nuni ita ce ƙarya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama amma ina son kusan kowace ɗaya daga cikin nau'ukan ƙarya aka samu yayi dalili ne akan a soki riwayar shi shine in yawa Allah ƙarya ba za ka karɓi riwayar shi ba in yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ba za ka karɓi riwayar shi ba in yawa mutane ƙarya ba za ka karɓi riwayar shi ba ya kai wasu malamai na gani ƙaryan nan ma ko da ga yaro aka yi ta da nufin ba'a wannan magana kuma ita ce ingantacciya don tana da dalilai na ƙarfafata a cikin shari'a ita ce ko da yaro ne kake buƙatar ka kama shi amma sai ka miƙo mai wani abu da yake sha'awa wana zo nan yana zuwa ka miƙa mai abin sai ka danƙe shi wannan ƙarya ce to hatta wannan ma ba za ta bari a karɓi riwayar ka ba don haka wajibi ne musulmi ya nisanci ƙarya da dukkanin nau'inta ƙarya ce da yake ɗauka ƙarya da gaske ko ƙarya ce da nufin ba'a ko kuwa ƙarya ce don wani abu makamancin haka in ba wadda shari'a ta halatta ba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka au tuhumatihi bi zalika ko kuma tuhumar shi da ita ƙarya ɗin tuhuma da ƙarya ita ma dalili ne daga cikin dalilan da za su sa a ki karɓan hadisi kun ga can ya tabbata ya yi ƙarya ko to nan ba ya tabbata ba ne sai dai an tuhumce shi da yin ƙaryan ne to amma a nan ya kamata mu gane ita tuhuma ga ƙarya ba kowa ne yake iya yin ta ba sai ga wanda ya kai a karɓi tuhuma daga gare shi misali yanzu imamu malik babban malami ne na ilimin jarhuwar ta'adil ma'ana babban malami ne a cikin harkar hadisi idan imamu malik ko imamun nasa'i ko yahya Bin ma'in ko al bukhari ko al imamu ahmad ko al imamul fallas ire-iren waɗannan daga cikin ƙudama'u suka ce wane muna tuhumar shi ba mu amince da shi ba mu ne mai tuhumar ƙarya to yanzu wannan dalili ne akan ba za a karɓi hadisin shi ba daga cikin mutaakhiruna misali naka samu al-imam zahabi ko al-imam al-mizzi ko al-imam ibn hajar al-asqalani suka ce wani abin tuhuma ne ko kuma muna tuhumar wani da ƙarya yanzu fa ba suna cewa mun kama shi bane muna tuhumar shi to wannan dalili ne akan a tura hadisin shi kun fahimta jama'a sai dai ina so ka fahimta kamar yadda za ka ji ba da daɗe wannan ba akwai bambanci tsakanin wanda aka kama shi da yayi ƙaryar da kuma wanda ake tuhumar shi a wajen hukunta hadisan tare da cewa hadisan dukkaninsu ba za a karɓa ba za a yi watsi da su amma bambancin hadisin maƙaryaci da hadisin wanda ake tuhuma da ƙarya sunayen akwai bambanci hukuncin da bambanci amma matsayinsu dukkansu arrad ne dan yanzu ana magana alhadisul mardud li sababi at-ta'an to atta'an imma an yakuna likazibin fihi aw lituhmatin fi kazibin fihi to abin da nake so ku fahimta anan mai muhimmanci shine ba ni ne da kai da suwana da ke wannan zamanin za su ce muna tuhumar wani ba a'a mu yanzu sai dai mu yi tuhuma da tuhumar da malamai suka yi mana sai dai mu ce imamu mali ya tuhumci wani na haka mu ma muna tuhumar shi amma ba wai ni yanzu a zamanin nan in ce na ƙi karban hadisin wane ne don ni din nan ina tuhumar shi to da farkon tukuna ni waye ba ni ake magana ba ba wane ba wane ba wane ba a'a ana maganar mu yanzu za mu yi tuhuma ne da tuhumar wani za mu karyata ne da karyatawar da waɗancan suka yi za mu ba'afa ne da ba'afawar da su wane suka yi ma'ana mu ce wane da ifi ne me yasa saboda wane da wane waɗanda sun isa su ce shi ifi ne su suka faɗi mu yanzu aikinmu bincike ne da tacewa kawai amma ba mu da hukunci yawa sai malam ya ce au matihi bi zalika au fuhshi ghalatihi ko kuma yawan kuskuren shi abin da yasa malamai suke cewa yawan kuskure ba dukkanin kuskure ne ke sa ki karban hadisi ba a'a in kuskuren ya zama shine yayin rinjaye duk sanda za ka yi karatun fatiha sai ka yi kuskure to yanzu wannan za a ce bai iya fatiha ba amma ya yi kuskure a fatiha so ɗaya yanzu dalili ne a a ce yana kuskure a fatiha yau to don haka sai in kuskuren ya zama fahish wato ya yi yawa au ghaflatihi ko kuma Gafala shi mun yi bayani a baya me ake nufi da Gafala. Gafala din nan ita ce rashin kula da waye zan ba hadisi waye zan karɓa wurin shi dole ne duk malamin da za ka yi karatu wurin shi ka yi karatu wurin malamin da yake da siffofi kwarara guda uku amma an yi sassauci game da ɗaya ita ce ta farko ita ce aƙida ba lallai ne malamin ka sai ya zama yana da ingantacciyar aƙida irin ta salaf ba malamai sun yi sassauci a nan a ƙarƙashin haka malaman hadisi sun rinka karɓan hadisai a wurin khawarij sun rinka karban hadisi a wurin shi'a sun rinka karban hadisi a wurin murji'a sun rinka karban hadisi a wurin kadariya amma kamar yadda za mu zo mu bayani shi'an wanne iri ba rafidai ba ba mai zagin sahabi ba kadari ɗin wanne iri ba kadari mai inkarin kaddara gaba ɗayanta ba kamar irin wadda hadisin sahihu muslim ya ba da labari a riwayar farko wane irin murji'i wani irin hawariji ma'ana akwai mutanen da sun yi tabannin wata aƙida siyasiyan amma a kadiyan sai kaga ba su da wannan muguwar aƙidar kama al'imamu abdulrazzaq as-san'ani mai littafin al-musannaf ɗan shi'a ne amma shi'ancin shi ne buɗe baki ya zagi abubakar ne ya tsine wa umar ya la'anci hafsa ya wulakanta Aisha a'a shi an cin shi na falalanta saudina Ali ne akan Uthman to wannan aƙidar kuskure ce kuma bid'a ce amma bata kafirta mai yin ta ba domin ba zagin Usman yake ba ba zagin Abubakar yake ba ba zagin Umar yake ba ba cewa yake bai yadda Abubakar khalifa a'a ya yadda Abubakar khalifa ne ya yadda Umar khalifa ne ya yadda Usman khalifa ne ya yadda Ali khalifa ne Naka ce mishi lissafa mana su wajen khilafa sai ce Abubakar Umar Usman Ali lissafa mana su wajen daraja sai ce Abubakar Umar Ali Usman yawa Abubakar Umar Ali Usman to wannan aƙidar fifita Sayyidina Ali akan eh, Usman kuskure ce bid'a ce amma ba bid'a ce wadda ta kafirtar da shi ba don ba mummunar bid'a ba ce ta haifar da wani dameji to me yin irin wannan ba sharaɗi bane sai ya kudurta asalin aƙidar da kai ka ƙudurce sannan murji'i murji'awa su ne mutanen da sausauci da sakaci ya musu yawa waɗanda har sai suna ganin aikin da dai wannan musulmi ne to shan giya shi da zinar shi da sauransu ba wani abu ba ne wanda za ka zafafa a rahama Allah ta yalwaci komai kullum janibin da yake kallo kenan amma ba yana ɗaura gindin aje a yi ɓarnar ba ne khawariji shi kuma akasin haka shi kuma abin da yake gani wane ya sha giya eh Wani ya yi zina e to ya gama lalacewa to amma khawarijin da zai buɗe baki ya zunduma wa abubakar ya zunduma wa usman zagi ya zunduma wa aliyu zagi ya tsine musu albarka har ya kai ga kafirta su to wannan ba shi ne khawarijin da ake ishara ba don haka darasinmu na ƙarshe na wannan gabar zan zo mana da wani bahasi mai faɗi wanda kowa zai samu kwafin shi kai ma da kake jin darasin ta kaset insha Allah ta'ala ka aiko za ka samu bincike ne a cikin eh, riwayoyin sahihul bukhari da muslim nan ga riwayoyin yan shi'a nan ga riwayoyin khawari ga riwayoyin murji'a waɗanda suna cikin sahihul bukhari za ka gamsu da yawa muna karantawa da yake ba tsayawa muke muna tattauna jarhuwar tajirin ana karatu ba sai mun karanta Haddasa na abu nu'aymin al ibnu ibn dukai wannan malamin imam bukhari ne amma dan shi'a ne to za mu zo za mu ware maka dan ka gane abin a bisa ilimi ma'ana ba dukkanin wanda ya siffantu da wata aƙida akasin aƙida ahli sunna ne suke kafirta shi ba ko da ike ba sa wanke shi daga bid'a gaba ɗaya kenan yanzu ashe cewar wani dan bid'a ne ba ɗaya bane da cewar wane kafiri ne akwai bambanci ina fata an gane za mu zo duk za mu tattauna wannan matsala saboda muhimmancinta don haka ku kiyaye muna magana akan siffofin malamin da za ka karbi riwaya a wurin shi muka ce aƙida to aƙida ba a sharɗanta dole sai kun zama kuna da aƙida ɗaya keke da keke ba amma za dai ka zo ka ji ƙarin bayani insha Allah don haka wannan darasin ba zai iya gaggawa zama hujja ba har sai an biyo baya da sauran darussan da za a bayani game da sharuɗan da suka lazinci waɗannan sifofin sai siffa ta biyu ya zama ba shi da ƙarya sai siffa ta uku ya zama yana da hadda to idan malami ya samu waɗannan sifofi guda biyun nan na ƙarshe su ne malamai ke ba da muhimmanci adala da kuma bab yana da adalci shi mutumin kirki ne sannan kuma yana da haddace abin da ya ɗauko karatun shi idan ka fahimci wannan sai mu dawo maganar da malam yake akan gafla gaflan nan da malam yake magana a kai ana samun wasu mutane saboda su mutanen kirki ne sai su fassara kowa mutumin kirki ne na'am a wajen mu'amala tsakanin ni musulmi da duk wani musulmi shine duk inda na ga musulmin ɗauka musulmi ne duk inda na ga musulmin ɗauka mutumin kirki ne in yi mishi sallama mu yi mu'amala ta ainihin wadda ake tsakanin musulmi da musulmi mu gaisa in bi shi sallah in ci yankan shi da sauransu amma in ta kai ga zan ɗauki kuɗi in bashi to yanzu kawai bi mujarradin mun yi sallar la'asar ba zan kawo dubu hamsin cewa na rike mini ba anan sai na binciki amanar shi ko kun fahimta amma da muka fito sallar la'asar sai miƙa mai hannu assalamu alaikum ba zan binciki wannan musulmin yana shan giya ko yana neman mata sannan mai sallama ba zan binciki haka ba amma zan kawo kuɗi in bashi ya aje mini to duk da mun yi sallar la'asar ɗazu ko shi ne liman to in bincike shi yana da amana ko kuwa na biyu idan kuka gane haka to duk sanda zan karɓi hadisi a wurin shi to kawai ba abu mujarradin dan shine limamin musallar la'asar ba dan shine limamin idi kai sai in karɓi hadisi a wurin shi sai na binciki yana da adala shi mutumin kirki ne yana iya haddace abin da ya karanto har zuwa sanda zai bayar ya bayar da shi daidai to haka in wani ya zo zai koyi karatu a wurina zan ba shi hadisi sai na binciki waɗannan siffofin guda biyu waccan ta farko ita malamai ba sa matsa bincike a kai saboda za ka ga ɗaliban khawarij suna zuwa wurin malaman ahalis suna cikin sahabbai suna karɓan hadisai kuma sahabbai suna ba su tare da suna ganin su da wani fanɗararren ra'ayi wanda su sahabban ba su yarda da shi ba don sahabbai su suka fara ganin khawarij ko in ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara ganin masu irin wannan sikira ta khawarij har ya zo yana faɗa a kan shi yana siffanta shi yana cewa daga tsatsan shi ne ba a samu wasu su fito ba karatun alkur'ani ranga bakin bakinsu amma bai wuce wuyansu ba za su suna sallah in ka haɗa ka da tasu tasu ta fi taka kyau sun fi ka iya karatun alkur'ani amma za su suna karkashe musulmi waɗannan mutanen sahabbai sun gansu tare da suna ganin su da waɗannan ra'ayoyin amma in suka zo wurin sahabbai sai sahabbai su ba su hadisi domin waɗannan ra'ayoyin ba su ɗauki ra'ayoyin khawarij wanda zai kafirta su ba don duk waɗannan ƙungiyoyi khawarij za ka samu akwai wanda yake ghali ma'ana ghali wanda ya wuce ya ƙetare a ciki rafidi a cikin shi'a ya ƙetare Ƙadari za ka ga wanda yake da aƙidar ƙaddara asalin munanan waɗanda suka fara bayyana zamanin sahabbai za ka ji ya ce Allah bai san abin da za a yi an jima ba Allah bai san abin da za a yi gobe ba Allah bai san kaza bai san duk abin da yake a gaba ne Allah bai san shi ba to yanzu wanda yake da wannan akidar to wannan kadari ne wanda ya kafirta ba a karban hadisin shi ko ya kafirce wa Allah to za dai mu zo mu bayani insha Allah ta'ala to ɗalibin da zaka ba hadisi sai ya zama yana da wannan siffa shi ma adili ne dan zai zo ne daga Sokoto ya ɗauki hadisan da kake da su in ya koma sakkwato mutanen sakkwato sun san shi akan cewa makaryaci ne mana duk karatun da ka bashi ba zai amfani a can ba idan ya zama a'a yana da siffa ta gaskiya amma baya cewa zai je hadisan da ka bashi ya je ba da su a rikice saboda haka idan malamai suka bincika suka ga duk ɗalibin da ya zo karɓan hadisi wurinka kawai sai ka bashi saboda me saboda kana kallon shi a matsayin musulmi eh to malamai kai kuma sun ce ka zama ghafil ma'anar ghafil shine sakarai shine babanka ne bude maka shago Kato ya cika maka kaya na miliyan hamsin duk wanda ya zo da ɗagaggen wando da magogi yana karatun ƙur'ani kawai sai ka diba ka bashi bashi bayan wata uku sai shago ya rame kace to ahlus sunna ne kuma ahlus sunna mutanen kirki ne ko kun fahimta jama'a ya sunanka a wurin babanka sakarai sakarai don haka ku kiyaye akwai bambanci tsakanin alaka ta musulmi da musulmi akwai bambanci tsakanin mu'amala ta musulmi da wasu harkoki da ba su shigo yasa an kaje neman aure kai da kanka ka ba da dama a yi bincike a kanka kar a ce za a yi bincike a kanka ka hau fada ah, yanzu muna tare da ku a'a ka ce a'a to ni wane ne a gari kaza na girma a gari kaza kuma in kuna bukata suwane da suwane a wuri kaza da suwane da suwane duk mun yi mu'amala da su na girma cikin su za ku iya zuwa ku nemi bayani a kaina na taba zama a gari kaza ma za ku iya zuwa ka ba da dama a je a bincike a kanka Bilal da ya je neman aure sha aka ce daga ina kake ce to shi asalin shi mutumin habashi ne amma ya rayu yayi kaza kaza kaza a Madina kuma daga cikin abokan shi akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yana da manya manya abokai ba ta an gane so da haka ka bada dama a bincike ka ka faɗin da za a je a bincike ka ina fata an gane to in kun gane wannan jama'a abin da ake nufi da rafla ita ce sakarcin ba da hadisi ga kowa da kuma sakarcin karɓan hadisi a wurin kowa to idan ka siffanci da wannan siffar ha to hadisin ka shi ma zai wayi gari ya zama marjuj ina son ku fahimci darasin idan kana ba kowa hadisin ka kana karban hadisi a wurin kowa ba tare da tacewa ba to malamai za su ce kai za su duk inda ka ruwaito hadisi sai a ce hadisin ka mardud ne don haka za ka ga gasilan a cikin a wurin malaman hadisi za ka ga an siffanta su da nagarta kamar rishdin ibn sa'ad wanda ya ruwaito hadisan nan na farko farkon bulogul marami kaza illa kaza illa ma eh, eh, eh, tagayyara launuhu ko kaza kaza din nan wannan da ya ruwaito wannan hadisin sai ka ji sun ce kana salihan fi dini mutumin kirki ne a addini amma filan fi riwayati wajen riwaya sakarai ne kowa ike ba tun da shi yana ganin shi mutumin kirki ne ba zai annabi karya ba sai ke ganin ai kowa ma haka to daga ran da haka ta same ka to sai su ce ka zama gafili don haka duk wanda yake da siffa ta gafla ba a karban hadisin shi hadisin shi yana zama mardud aw fiskihi ko fasikancin shi aw wahamihi ko kuma wahamin shi me yake nufi da fisku fisku anan ai a baya tun da mun yi magana karya. ai ita ma fisku ce ko to amma ƙarya an ware ta ne ta musamman ce daga cikin matsaloli a hadisi don haka fisku sai ke ɗaukan sauran saɓannin Allah a samu yana gulma to sai ce yana da fisku a samu yana shan giya yana zina yana luwaɗi duk waɗannan siffofi ne na fisk to duk wanda aka same shi da ɗayan waɗannan siffofin ko makamantansu to fisk ne hadisin shi zai zama mardud. to a nan barin ɗan tsayan yi muku wani ɗan ta'aliki giya haramun ce a shata kuma ya zo cikin hadisi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram duk abin da ya bugar to giya ne kuma duk giya haram ce eh, haram ko na'am sai mazhabin hanaf sai suka ɗauki wata fahimta ina son ne in ɗan yi muku wani abu wani abin nan nan kaɗan mazhabin hanaf sai suka ɗauki wata fahimta fahimtar da suka ɗauka sai ta zama ta kuskure ce a nan abin da yasa nake so in kawo wannan asali ba darasinmu ba ne na mustala sai dai yana da alaƙar ku fahimci idan mutum ya aikata wani saɓan Allah sai ya zama ya yi ne da wani ta'awili Ya ke nufi da ta'awili ba abinda mu muka sani ta'awili na son zuciya ba to shara tana ɗaga mai ƙafa wajen hukunci misali wata mata a zamanin sayyidina Usman malama ce makaranciyar Qur'ani ba ta da miji sai ta je sai ta siyo bawa sai ta aje shi yana saduwa da ita da aka gano haka aka kira ta majalisar sarki musulmi Osman sai ta ce gaskiya ne aka ce zina take ta ce dan me za a ce zina bayan qur'ani ma take aiki da shi Allah ne yace illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin waɗanda za su biya bukatar su to ba za a zarge su ba in dai sun biya da mazajensu ne ko kuma da waɗanda suka mallaka sai ka fassara ayar a haka don kagan kana fassara ne ga namiji sai zama sai ga baiwashi eh, sai ga matashi ko ga baiwashi ita kuma sai ta fassara ko ga mijinta ko da bawanta don haka bawanta ne ta mallaka kuma yake biya mata bukata sai aka ce to ta'awwalat ta yi ta'awili a nan ba son zuciya ba ne iya fassarar da ta fahimta kenan tana ganin tun da namiji zai siyo mace baiwa ya sadu da ita ita ma za ta iya siyo bawa ya rinka saduwa da ita yanzu kun ga anan ba za ka kira ta mazinaciya ba saboda ta fassara ayar qur'ani ne da kuskure sai ta aiki da kuskuren a nufin cewa qur'ani ne to anan nan ba za a ce fasika ba ce ko kun fahimta jama'a mazhabin ahnaf sai sukan ainihin wato jika abinda ake kira nabiz asalin shi nabiz ba da bambanci da irin abinda da yanzu za mu kira shi zoɓo ko kunun zaƙi ko munjirwa ko saiwa wato abu ne da asali za ka jika shi ne don ka sha shi don zaƙi ka sha zaƙi ko don ya zama magani ko don wani abu amma ba don bugarwa ba to in ya faru ya bugar fa sai a hana suka ce ba komai domin innamal amalu bin niyati kunun zaki ne ka tsuma shi ya tsumu kasha sai bugar da kai sai ce e ba haka aka so ya bugar da kai ba amma fa ba haram ba ne faɗi ce za ku ce ba haram ba ne suka ce saboda ai ba da niyyar giya ba ce to yanzu su ne suka fahimci giya sai abin da ka yi shi da nufin giya ko ka sha shi da nufin giya amma ku dubi hadisin can da muka kawo kullu muskirin haramun khamrun wa kullu khamrin haramun kullu muskirin haramun a'a kullu muskirin khamrun duk abin da ya bugar da kai to giya ne wa kullu khamrin dukkan giya kuwa haramun haramun ce yanzu kun ga wannan hadisin ya nuna da kunun zaki da fura da tsini matukar sun bugar ko solusho da ake sa wannan solution na faci duk abin da ka sha ya bugar to amma su a hanaf kun sai suka yi fassara cewa a'a idan fa ba giya ba ce kunu ne ka sha ko fura tare da kana da yaƙinin in ka sha zai bugar da kai amma fa dama fura ce ba giya ba ce sai suka ce ba komai to yanzu duk wanda ya tawili irin wannan to ba za ka ce ya zama fasiki ba za ka karɓi hadisin shi ba ina fatan kun fahimci me nake hayi misali yanzu ba hanafe wanda ya sha mazhabin hanafiya ya ƙoshi, ya yadda da wannan maganar da muka faɗi daga gare su to sai ka je za ka karɓi hadisi wurin shi sai ka same shi idanuwansa sun yi tutulu a kyamala ya shafi rani amma dai ta bugar ne ya aka yi to bari ya watsake kafin la'asar sai ya ba mu hadisi sai ka haɗa ina ka ina ka ce a ai fasiki da malamai sun ce au fisiki a'a ta'awwala tare da ba an yadda bane amma ina son ku gane yadda malamai suke da kallon mas'aloli da adalci tun da ya yi tawili ne duk da ba a yadda da abin da ya ba amma an san cewa ba abu ne kawai da ya ta'ammudin shi ba ya wani ta'awili ne na kuskure to ta'awili na kuskure kuma irin wannan har cikin sahabbai a rinka samu kaga mutum ya kage wa wani nasi a yi a yi a haɗau mishi wasu nasoshin ya ce shi fa gaskiya nan ya tsaya sayyidina mu'awiya tafsirin qur'ani yazo ne wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda masu taskance zinare da azurfa ba sa zakka sai ce to wannan aya akan yahudu da nasara duk kirista da bayahude zai sha azaba saboda yana da kuɗi baya zakka sai sahabi abu zar ya ce mishi a'a har musulmin da baya zakka zai sha wuya ƙarƙashin wannan aya sai mu'awu ya ce a'a akan juyin duniya ya kafe akan haka to abin da baka ce ba son zuciya ba ne iyakar fahimtar shi ce tare da ba a yarda da fahimtar ba amma ba za a ce ya yi son zuciya ba sai na Osman Allah ya kara mishi yarda sallah aka isa maka sai rinka cika sallah aka ce mishi dan me kake cika sallah ga ka kai ne amirin hajjin musulmi kai ne khalifa musulmi ya wa ai dama ni dan maka ne tunda na dawo gida sai in cika sallah sai aka ce mishi to amma ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma dan maka ne kuma da ya zo kasuru yayi kai ma sai kasuru ya ce a'a shi dai gaskiya na da gida aka yi aka yi to kaga gaba ɗaya ya ƙi yadda ya kalli wancan abin saboda ya riga ya gamsu da me shi ta yanzu ya dawo gida to abin da zaka ce mutumin da ya yadda ya dawo gida in ya kasuru laifi yayi ba laifi yayi ba kai mutumin zariya ne ka je ka tsina ka dawo zariya kuma zaka yi kasuru haka yake ji a zuciyar shi shi ta yanzu ya dawo maka ko kun fahimta jama'a to tun da ya gamsu ya dawo garin su ne sai wani ya nuna mishi a'a ai annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin kwaikwayo wajen fassara nasoshi shi da ya zo makkan nan kasur yayi shi ma kuma dan makka din ne sai Usman ya ce shi dai gaskiya tun da ya dawo gida tsakani da Allah cika sallaci zai yi abin da zaka ce yana karyata wancan hadisin ne a'a amma shi ma wani nassin yake hujja da shi kamar yadda a hanaf din nan wani nassin suke hujja da shi shine innamal a'malu bin niyyati kamar yadda waccan mata da ta kawo bawa yake saduwa da ita me take aiki da shi amma duk da kuskure shi yasa na ce suna aiki da kuskure amma da sunan nassi to amma da ike ba son zuciya ba ce to irin waɗannan ba a fasikantar da su don haka inda ku kiyaye jama'a inda za ka zama kana da malamin da yake haka za ka yi karɓar ruwa a wurin shi misali kana da malami sai zama soja ne sai aske gemin shi sai ka zo karɓar hadisi an sa malamin ya kuma ka aske gemu ga ka babban malami kuma kuna cewa kullum mu riƙe mu riƙe da suna yake in eh to na samu kaina a wani hali ne sai kai a matsayinka na ustazu kai ma da irin naka imanin sai kace ala gafata malam yanzu nan ka ƙi aiki da sunna saboda aikin soja sai ce eto eh ni ina ganin zama na a sojan wani mutunci nake kare musulmi kai kuma sai ka ce sam ta mala wannan ba hujja ba ce sai ce to ni dai na gamsu hujja ce don haka zan ci gaba da aske gemun ina zama a sojan Ba in bar gemun su kore ni yanzu ne baka ce anan ta'awwala shi ma ya yayi shin da aka ce me yasa ake aske gemu zai ce saboda na gayu ne kawai ni ma gayu ne saurayi ne misali wato dubi ta'awilin da ya kawo baka karba ba fa ko mun fahimta baka karba ba kai to amma abin da muke ci ba har ka ki karban hadisi a wurin shi saboda wannan ta'awili kuna fahimtar dalilin kawo waɗannan misalan jama'a shine akwai abin da yake haƙiƙanin al'amari ya saba dokar Allah ko kun gane amma sai zama shi kuma gashi yana yi amma ba ya yi ne don saba dokar Allah ba sai ya kawo wani uzuri uzurin da ya kawo tare da baka karɓa ba amma kuma sai ya kafe akan wannan uzuri kamar da yadda na kawo misalan nan ina fatan kun fahimta tare da cewa waɗannan misalan ba za su iya yin faɗi su tafi a kowane wuri ba don akwai wasu wuraren na son zuciya ne Allah ya taimaka to sai malam yake cewa au mukhalafatihi ko kuma sabawa shi ga yan ajinsu. shine a ba su hadisi shi sai je ya ruwaito wannan hadisin amma sai zo da wata kalma wadda za ta karo da ta yan ajin misalin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce fi ma saqati sama wal uyun al ushur abinda sama ta shayar da kuma al uyun idanuwar ruwa irin a ce an zuba a jigo din na wanda zai rinka zuba a jigo yana bi ta eh, eh, kunya kai haka eh, abin nan shuka tana shan ruwa annabi ya ce in ka girbe wannan zaka ba zakka noman damina zaka bada da zakkar ɗaya bisa goma to noman ranin da ka shayar da jigo kana zubarwa a ƙasa yana gangara yana bi shi ma ya ce za a ba ɗaya bisa goma amma sai ya ce wa fi ma su bin nabhi amma abin da aka shayar da yayyafawa kana ɗaukar bokiti kana bi kana yayyafawa kana yayyafawa shi kuma za a ba da nisful ushri kun ji asalin hadisin abdullahi dan umar ya rawaito shi yana cikin bukhari to sai aka samu wani ɗalibin wannan hadisin sai ya zo da fi qalili fi wa kafiri. yanzu zuwa da fi qalili wa kafirihi dinnan ziyada ce ƙari to mun yo magana a baya idan ƙarin ya zama daga amintacce ne to sai a karɓa in ya zama ƙarin kuma bai saba ba to amma yanzu wannan ƙari na ɗaya daga mutumin banza ne na biyu ya saba wa wata riwayar wadda shi kanshi abdullahi dan umar ya yota da abu huraira da wasu sahabbai akan cewa ba a yin zakka sai abin da ya kai ainihin hamsatu ausuki sai abin da ya kai ausuki biyar to yanzu aka ce fi kalilihi wa kasirihi kaga ausuki biyar kamar buhu shida kenan namu nan mai cin tiya arba'in to kuma haka da aka ce fi kalilihi wa kasirihi kaga an rushe wannan magana ke? ko kun fahimta dan haka yanzu kun ga wannan an samu me an samu mukhalafa to idan aka same ka da riwaya kana saba wa 'yan ajinku duk sanda ka ruwaito sai ka saba wa 'yan ajinku har wannan abin ya zama jinin ka. ba sanda ba a baku hadisi kai ka tafi ka ba da shi kamar yadda kowa ya bayar sai ka saba to ana samun mukhalafa to wannan siffa dalili ce akan tura hadisinka kun fahimci mukhalafa sai ce au jahalatihi ko kuma ya zama ba a san shi ba aw wahami na'am aw wahami mun manta ba an yi tsallaken waham ku duba da ma kowa ya duba bango da ko ga bambanci wahmu da wahamu wahamu kuskure to ba shi muke magana a nan ba wahamu muke magana wahamu wahamu a yi wa ha babba fataha ita ma'anarta shine rudani wancan kuskure kowa zai iya yi amma wannan rudani shine ni ne na zo ba ku farillan alwala sai na ce guda bakwai kuka tashi kuka tafi wasu ɗalibai suka zo sai na sake ce musu farillan alula guda tara suka tafi sai wasu ɗalibai suka zo sai na ce musu farillan alula guda goma suka tafi sai ran nan na ce dukkan azuzuwan uku su haɗu za a yi muraja'a sai na ce farillan alula guda nawa ne sai wani ya ce bakwai ne sai na ce daidai ne ku yi mai tafi sai aka yi tafi sai wani ya ce ala gafata malam ka ce mana takwas ne sai na ce ab gaskiya ne daidai ne haka ne sai wani ce a akramaka Allahu mu ka goma ka ce mana sai na ce eh jama'a haka ne yadda wannan ya faɗa to wannan ku duba ai kuskure ne to wannan wahamu kenan shine rashin tabbata akan abu ɗaya to shi malamai suke kira wahamu to in aka same ka da haka ina son mu dawo kan magana in aka same ka da haka a hadisi to sai a ce a jingina hadisin ka shine ba ka iya riwayar hadisi ɗaya da lafazi ɗaya yau ka kawo wannan gobe ka kawo wancan jiba kawo wancan kuma waɗannan lafuzan ba ma riwaya ce da ma'ana ba ta yi riwayoyin kalmomin da kake kawowa suna dukan junansu jama'a kun fahimta shine wahamu gashi sai yake cewa au jahalatihi ko kuma jahala shi mecece jahala ita ce ya zama ka ruwaito hadisi sai a waye gari kai da kanka din ne ba a san ka ba ko kuma an san ka ta suna amma bayan sunan nan ba a sake sanin wani abu naka ba don haka ku kiyaye jahala iri juji akwai jahala akwai jahalatul hal jahalatu bari mu fara jahalatul aini jahalatul aini ita ce sunanka yau kawai muka ji waye kai mu ma ba mu san ka ba mu da muka ji to kun ga mu muna da uzuri ko to sai mu ce ala gafata malam malamin da kace ya karantar da kai hadisin nan waye sai kace ni ma ban san shi ba yo kai ma da ka zo ka mana ya ce baka san shi ba balle mu da ka faɗawa to wannan shine aini wato shi kan shi ne ba a sani ba to akwai jihalatul hal ita ce algafata malam mutumin nan da ka ruwaito hadisi a wurin shi abu ibrahim musa ibnu ahmad alhardi waye shi ya ce mutumin iraki ne yana tara ɗalibai yana karantar da su a masallacin bagadad yana da sana'a yana kaza yana kaza amma duk cikin bayanan da kai baka faɗi mutumin kirki ne ko mutumin banza ba yana nuna ka ɗan san wani abu daga gare shi wata ran sai muka sake jin sunan shi a wurin wani shi ma muka tambaye shi sai ce wani babban malami ne da ke tara ɗalibai yana karantar da su kuma ɗan kasuwa ne yana tara talaka yana ci da su yana fitar da zakka yanzu muna da yaƙinin kenan mu masu sauraron waɗannan malamai guda biyu lallai akwai wannan mutumin ko tun daga wasu halaye an faɗi amma kar ku manta abin da ya dame mu mu ji shine ne menene halin shi game da shin adili ne yana da rikon karatu sai ba su faɗi wannan ba wannan sai a kira shi jahalatu alhal wato shi wannan na farko kun ga ainin ne ba a sani ba wannan na biyu fa hal din ne ba a sani ba to ina son ku iya bambance wannan bambancin don za a zo duk wannan karatun da muke akwai sharhin shi a gaba za a zo nan gaba za ka gane bambancin wannan da wannan amma yanzu abin da ake so dai ka sani rashin sani kawai idan aka faɗi sunan mutum sai ka ji ka san shi ba wannan dalili ne akan ba za ka karɓi hadisin ba amma bari ku ji na faɗa haka ne a matsayin misali dan ni da kai an faɗi sunan wane ba mu san shi ba dama mu waye amma za mu je mu bincika waɗanda suka san su waɗanda suka kamata su san su ko kun gane jama'a idan suka ce ba mu san wane ba to shikenan magana ta tabbata yanzu misali nan sunanin nasa'i ne a hannuna gashi kana buɗowa sai ka ga sunan wani mutum gashi imamun nasa'i ya ce akhbarana isma'il ibn mas'ud qala haddathana khalid an shu'ba naka ce min wane ne isma'il dan mas'ud sai ce ban san shi ba yanzu dalili ne zai ce to kun gani tunda ban san shi ba jama'a ba zan karba hadisin ba yoni aswa a'a ba ni ake nufi ba ni ban san shi ba amma wannan mutumin yanzu sai in ɗauko malamai da suka yi tarihin waɗannan malaman sai mu duba wannan mutum Ismailu ɗan Mas'ud me malamai suka ce sai mu ga malamai suka ce ba a san shi ba da zai mu zo mu ce jama'a ba a ma san shi ba yanzu muna faɗe da faɗan malamai ne don haka ba mu da bambanci da lasifika kawai eh kawai muna amplifying ne muna an faɗa ne mu ma muka faɗa a ku ne an faɗa kai ma ka faɗa amma ba wai kai ne a wannan zamanin zaka ce to jama'a ni fa ban san shi ba a'a ina faɗin wannan ne dan mu gane matsayin mu jama'a yawa cewa ba a san shi ba ana nufin waɗanda su suka san malaman in suka ce ba su san shi ba to shikenan to yanzu kana da dalilin ka ce jama'a kun gama ba a san shi ba sai malam yake cewa au bid'atihi ko kuma bid'a shi bid'a anan za mu zo mu ƙara bayani kamar yadda muka ce bid'a dalili ce da za ta sa a karba a ki karban hadisin shi abin da ya sa a kawo magana kenan amma za mu ji wacce bid'ar malamin yake nufi to tunda akwai wani nau'i na bid'a da ke sa a ki karban hadisi to kawai sai a ce bid'a na daga cikin dalilan da ke sa a ƙi karɓar hadisi to in akwai malami kusa sai ka ji ya ce maka wace irin bid'a idan ko ba malami kusa jahilai ne da ɗalibai sun ce a ah, ya za ka ce ba za a karɓa hadisin shi ba don yana bid'a sai ya fara rikici sai wani kuma ya ce a ah, to ai dan bid'a ma ai kafiri ne ma wa ma zai karɓi hadisin shi to kaga duk abin cin duhu ne ina fata an gane amma inda malami sai ka ji ya ce wacce irin bid'ar wacce irin bid'ar to in ka ji ya ce wacce irin bid'ar to inda malamin hadisi kusa sai ka ji ya ce fatinar rajul ce wannan ya fahimci inda aka dosa dan haka bid'ar ba kowace iri ba za mu yi magana insha Allah Ausu su'i ko kuma munin haddashi me ake nufi da munin hadda akwai bambanci tsakanin munin hadda da adamul hifz wannan babu hadda duk abin da ka bashi ba zai iya haddacewa ba wannan ko zaka karantar da shi fawailul lil musallin sahun sai عن صلاتهم ce maka يتمك فويل musallin الذين هم عن صلاتهم غافلون kaga kalmar da ya ɗauko ya dasa a wurin akwai ta ƙur'ani amma ba a nan take ba to irin wannan shake kira sayyi'ul hifz wannan siffar kuma ita ce su'ul hifz na haka ku kiyaye sayyi'ul hifz sunan shi kenan memunin hadda su'ul hifz kuma ita ce siffar tashi sayyi'ul hifz memunin hadda wannan sunan shi kenan to amma ita munin hadda fa ita kuma su'ul hifz kenan ko kun fahimta kun bambance jama'a shi mutumin sunan shi sayyi'ul hifz ita kuma munin hadda su hifz to duk mutumin da yake sayyi'ul hifz ne to yana da su hifz ko to ba za a karɓi hadisin shi ba jama'a kun fahimta to waɗannan dalilan guda goma ina son ku tsaya ku duba ku kirga alkazib ƙarya attuhuma biyu ko fuhushi ghalatihi uku ghaflatihi fisqihi wahamihi mukhalafa jahala bid'a su'ul hifz to waɗannan siffofi guda goma su ne ake raba su biyu za mu zo inda za a tsaya a yi wannan darasin a ware waɗannan a ware waɗannan sai ka ga siffofin sun fito dalilai goma sha biyar ne da ke sa a ƙi karɓan hadisi in ka fasa su gaba ɗaya kenan sai ka ce biyar na komawa ga isnadi goma na komawa zuwa ga mai riwaya goma ɗin ita kuma a kasa ta biyu biyar ɗin farko ta koma zuwa ga haddashi biyar ɗin farko ta koma zuwa ga zatin mutuncin shi idan ɗayan waɗannan suka faru to shi kenan wannan hadisi ya zama ainihin mai rauni ba za a karɓe shi ba to amma kun ga rauni rauni kamar rauni ne wanda ya tuntube ya fasa yatsa me yayi rauni wanda ya tuntube ya karye me yayi rauni amma kun ga raunin daban-daban ne ko to kamar yadda rauni na ciwo jirhu kenan yake da matakai to haka rauni na mutunci jar haka yake da matakai ku kiyaye in aka ce jirhu. Jirhu. Zurhu rauni ciwo jambo to haka ce jarhu da fataha jarhu rauni na mutunci a ce mutumin banza ne mutumin banza ne to an yi mai jarhu kenan amma sai aka kwada mishi adda a kafa sai a ce juriha an ji mishi ciwo jama'a kun bambance idan kun gane wannan da kyau to rauni ana iya siffanta duk waɗannan siffofin guda goma da rauni don haka kun ga in ka so za ka iya cewa hadisi ya kasu kashi biyu gaba ɗaya haka ce maka kamar sai ka ce da sahihi da ba'ifi. to sahihi ya kasu kashi ne sai ka ce ya kasu kashi hudu akwai sahihun lidati akwai sahihun lighairihi akwai hasanun lidati akwai hasanun lighairihi don haka ce ba'ifi kuma sai ka ce ya kasu kashi goma to gashi sai ku saurara fal awwalu kashi na farko na da'ifi al mawdu ana kiran shi al mawdu shine me shine hadisin da makaryaci ya ruwaito dukkanin hadisin da makaryaci ya ruwaito ku kiyaye ana kiran shi mawdu'i to saboda 'yar gogewa da nake da ita a wannan fagen na gano akwai hadisan da malamai suke hukunta cewa maudu ba riwayar makaryaci ba ne akwai darasi na musamman a haka a cikin wannan littafi alba'isul hafiz ibn kasirin ya kawo a ƙarƙashin bayani dangane da musnadul imam ahmad sannan malam ahmad shakir ya faɗaɗa maganar Ina kace ce hadisi maudu ana nufin hadisin ƙarya to amma wacce hanya ake samun hadisin ƙarya akwai hadisin ƙarya saboda maƙaryaci ne ya ruwaito shi shi ma ba shi ya ƙaryar ba shi ma ƙaryar ce ya kwangilarta ya dagwanta ya kawo muku shi maƙaryaci ne ya ruwaito ƙarya daga sama ya kawo ƙasa akwai makanyacin da shi ne ya yi ƙaryar da kanshi akwai mutumin kirkin da ba shi ya ƙaryar ba kuma bai san ƙarya ba ce ya ɗauko ta daga wurin makanyaci a bisa rashin sani sai ya kawo mutanen kirki to ku ji kasantuwar bai san ƙarya ba ce kasantuwar shi mutanen kirki ne bata canza sunanta ba tana nan ƙarya ce a ƙarƙashin wannan na so ku kiyaye daga yau a ƙarƙashin wannan aka samu hadisan ƙarya cikin musnadul imam ahmad akwai hadisan ƙarya a cikin musnad na imam'u ahmad amma babu maƙaryaci ko ƙwaya ɗaya a cikin musnadul imam ahmad to me ya faru shine mutanen kirki suka rinka ruwaito waɗansu hadisai waɗanda ba su san cewa hadisan ƙarya ba ne to yakan faru haka za ka ji wata rana mutumin kirkin da kai da shi kake mutunta shi sai ka ji ya zauna ya faɗi maganar da kana da yaƙinin maganar ba haka take ba kana da yaƙini to saboda ka san shi mutumin kirki ne sai ka daidaita abin sai ka ce kun ga liman da ya da labarin nan shi liman mutumin kirki ne amma ita maganar ƙarya ce Ba bai sani ba to shine akwai hadisan ƙarya a cikin musnadul imami ahmad amma ba maƙaryata ne suka ruwaito ba mutanen kirki ne suka ruwaito amma ita magana ƙarya ce to wannan zai kai mu zuwa ga mu dan koma kaɗan mu dubi wasu maganganu waɗanda shi imamu ibn hajar a cikin sharhin wannan littafin ya a daidai wannan gaba kamar da na ce da yake za mu zo mu sharhin waɗannan abubuwan ko yanzu sharhin ne za mu fara jama'a bari ku malam ya ce wal hukmu alaihi bil wad'i inna huwa bi tariq adh-dhann al-ghalib la bil qata idan kaji an hukunta Hadiza an ce ƙarya ne to ana nufin an yi hukunci ne da zato mafi rinjaye ba wai yanke bane a wasu lokuta domin abin da ya sa kamar yadda ka ji nan mutumin kirki yana iya ruwaito karya ko to ai mutumin da dukkan ku kun haɗu makaryaci ne kuma wata ran zai zo ruwaito gaskiya amma saboda an riga an yi kwandomin shi an yi watsi da shi duk abin da ya rubuta ce kada Allah ku rabu da shi don haka ko gaskiya ce ba ce. ta tashi ba mu guri tashi ka ba mu guri makarecin banza makaryacin gobe kun ga ita maganar a yau ta zama gaskiya ce amma saboda ya za ku yi ku gane ta to sai ake nuna maka akwai yanayin da za a hukunta cewa hadisi kaza karya ne me yasa saboda makarici ne ya ruwaito ba mu da hanyar da za mu iya gaskata shi kaɗai ya ruwaito shi ko mun san shi ya shahara da ƙarya sai mu ƙaryata maganar amma sai zama wannan hukunci da muka mun yi ne da mafi rinjayen zato Ba bari ku ji dan ka ku shiga rudani idan har da irin haka za ta faru ba za a yi asarar wannan hadisin ba sai an samu wata hanya ta gari da ta zo da shi wata rana don karka ɗauka kenan yanzu akwai waɗansu hadisai ingantattu waɗanda malamai sun tabbatar da cewa ƙarya ne saboda masu riwaya su makaryata ne kuma an yi su har abada a'a malaman da kansu sun tabbatar da cewa babu wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce wanda al'ummar musulmi suka yi fara shi ko dan ya bata gaba daya ko dan wanda ya ruwaito shi ya tabbata makareci ne shi kadai kuma an haɗu akan ba za a karba ba don haka kiri da muzu shi ya san hadisin gaskiya ne yau ba ƙaryar bace amma kuma saboda an san shi makaryaci ne an ƙi karɓi babu irin wannan Allah kun fahimta da kyau a ƙarƙashin wannan sai malam ya ce iz domin kuwa kad yasduqul al-kadhub mai yawan ƙarya wata ran yakan yi gaskiya ina fata an gane sai yace ce misalu zalika qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama li abi huraira sadaqaka wa huwa kadhub misalin inda matsayacin da ya shahara da ƙarya amma ya gaskiya hadisin abu huraira da ya cikin bukhari hadisin shaidan ya gaya wa abu huraira cewa ayatul kursi tana maganin shaidanu safe da yamma sai annabi ya gaskiya ya faɗa ma amma shi matsayaci ne gaskiya ya faɗa ma amma shi matsayaci ne ashe matsalici yakan yi gaskiya to in mun samu wata hanya ta tabbata in ba haka ba sai dai irin wannan hanya ta wahayi don yanzu ba don wannan hanya da annabi ya faɗi ba ya za a gane gaskiyar wannan magana da wannan ya faɗi sai in ya faɗi wata ran a wani hadisin to kun ji wannan jama'a su malam ya ce lakin na li ilmi bil hadisi malaka qawiyya jama'a ina so ku natsu da kyau muna wani darasi ne mai muhimmanci yau yake sai dai kuma su malamai masana hadisi suna da wata baiwa da Allah ya musu mai karfi yumayyizuna biha zalika wadda suke iya tantance tsakanin ƙaryar da mai gaskiya ya yi da kuma ƙaryar da ta tabbata ƙarya ce Allah ba su wannan irin malaka ɗin wannan ƙarya ce afwan gaskiya ce da makaryaci ya ruwaito malamai suna da hanyar tantance ta idan suka dubi maganar suka dubi maganar ibn yana daga cikin waɗanda suka faɗi wannan magana a muqaddima ta littafin shi al Ya ce sai malamin hadisi ya ji a jikin shi cewa wannan magana ta annabi ce na haka sai ta zaburar da shi sai fara neman wa maganar wata hanya a cikin wasu littattafai sai Allah ya datar da shi sai ya samu sai a ce shi kenan kafallahu almu'minin alqital kun fahimci wannan dan haka malamai suna da irin wannan sai ke cewa wa inna ma yaqumu bidhalika minhum to bari ku ji magana da na faɗi amma irin malaman da suke iya yin wannan aiki daga cikin su malaman hadisin man yaqumu tila'uhu tamman Shi ne wanda yake leƙe-leƙen shi ya gama kaiwa makura ya cika shi shine waɗanda nake gaya muku yayin da kowa yana duba littattafai irin wannan wajen neman hadisai idan ta ƙure sai a haƙura a ce babu su ba su haƙura sai su ce a koma a jiza shi ne darussan da ne muku a baya to malaman da suke irin wannan aikin su ne yake magana a kai amma waɗanda iyawarsu ba ta kai cika ba in ya duba bukhari muslim abu da tirmidhi nasa'i musnad al-imam ahmad musannaf na abu shayba babu shikenan sai ce to jama'a musulmi hadisin nan babu amma irin waɗancan sun ce jama'a ku dan bamu lokaci sai ka ji ya koma kutubul ajza sai koma kutubul amali sai ka ji kawai ya ce ya samo isnadin shi a cikin wannan ko kuma a cikin littattafan as'ila duk na kawo muku a darussan baya ina jin ku je ku saurari kasan na sha hudu ko na sha uku ko na sha biyu ko na goma a cikin dai baya mun tsaya mun tattauna wannan matsalar saboda muhimmancinta sai malam ya ce wa zihinuhu faqiba sannan kuma sai malamin da ya zama tunanin shi yana da kaifin tunani to ita ce magana ɗazu me kaifin tunanin ya karanta hadisin saboda sabo da karatun hadisin annabi sai ce wannan magana ina ganin ta inganta sai kwakwalwar shi sai ta bashi cewa wannan magana ta annabi ce amma wannan da ya ruwaito makareci ne don haka bari a bincika ko da wani mai gaskiya da ya ruwaito ta ko kun gane jama'a wa fahamuhu qawiyan sannan wanda kuma ya zama yana da fahimta mai ƙarfi to kafin mu karasa maganganun shi barin dan tsaya nan da Allah barin koma wata lacca ta wadda a Maiduguri da na yi ta wajen shekara biyar ta wuce na yi ta cikakkiya a nan zariya ban karasa ta ba akan mantuwa menene ke taimakawa ɗan adam wajen rashin mantuwa daga cikin abubuwan da ke kawo wa ɗan adam mantuwa akwai abu na ɗabi'a da jarabawar Allah to akwai kuma saɓan Allah da yawan kalle-kalle da sauraron abubuwan da ba su halatta ba ni a talbijin ne ko ko a ido da ido ko a jaridu ko a mujallu sai kai taka tsantsan to menene kuma ke taimakawa ɗan adam wajen hadda daga cikin abubuwan akwai tsoron Allah akwai biyayyar Allah da kuma mulazama lazimta ita tsoron Allah ɗin kai zama tsoron Allah a cikin jama'a ne kawai in ya koma gefe guda kuma yana fluctuating ma'ana yana sama da ƙasa ya zama tsoron Allah shi dindindin ne da jama'a da wajen jama'a ɗaya ne sannan kula da lafiyar waɗannan gaɓoɓi yin bacci a lokacin da duk ka ji bacci idan har ka sake ka ji bacci ka yin bacci a lokacin saboda karatu to ka samu matsala wannan bai daga cikin sunnan malamai ko su nawawi da aka ce sun shekara biyu ba bacci eh, ba kwanciya kwanciya aka ce amma ba a ce ba bacci ba an ce da ya ji bacci sai ya ɗauki kanshi sai ya ɗora akan gwiwar shi don haka yana daga cikin abin da ke cutar da mafi yawancin ɗalibai shine ka ji bacci ka ce to ai malamai sun ce dole mu dage a'a ba su ce ku dage ba kana jin bacci to kai marmaza ka yi shi to wannan shine baiwa jiki haƙƙin shi game da bacci baiwa jiki haƙƙi game da hutu ka rinka samun hutawa ita kuwa hutawa kana yin ta ne a inda zaka koma a ɗabi'a yanzu ɗalibin ilimin ya zo nan yana hutawa ya haka yana hutawa a billahi ba hutu yana cikin haka da ga sharrin sai mutum sai a ashe mu huta ta ba hutu a a hutawa za ka je ne inda yake ɗabi'a ce ka je ka kwanta ko ka rintsa idan ka ko ka samu wani ɗaki wanda yake khaliyan hade babu hayaniya Ƙwaƙwalwarka ta samu hutu zuciyarka idanuwanka kunnanka fatar jikinka komai ya samu hutu sannan sai malamai na ɗin malamai masu binciken harkar lafiya suka ce da kula da yin abubuwa na uzurori a sanda suka taso idan ka ji amai ya taso maka je ka yi idan ka ji majina ta taho maka yi kakinta ko fyatar da ita idan ka ji kashi ko fitsari a sadda ka ji ka yi shi wannan kula da waɗannan gaɓoɓin ne da ke kula da wannan abin da kuma kula da dukkanin shi sistem na jiki ɗin to sannan sai mu munawalar wasu abubuwa waɗanda cin wasu abubuwa da shan wasu abubuwa waɗanda suke su kuma na ɗabi'a ne daga cikinsu shi ne idan ka tashi shan ruwa ka rinka shan ruwa kana ƙoshi sannan shan zuma sannan cin abubuwa na ɗabi'a musamman ga wanda ya gota shekara arba'in ya kaucewa dukkan wani abu da zai haifar mai da kitse a jika kamar naman shanu sai suka ce ya yawaita cin kifi da naman tsuntsaye kamar kaza zabo da sauransu misali nake muku sannan da shan su ko cin su alarriq ka sha zuma sanda ka tashi da safe sanda ka tashi da safe ka sha nono to a nan ne sai wasu suka yi kuskure suka ɗauka hadisi ne da aka ce ba a cin kifi a haɗa da madara ko nono ba hadisi ba ne shawara ce ta malamai ba hadisi ba ne ku kiyaye shawara ce ta malamai idan ka ci kifi a lokacin kar ka haɗa da nono in Allah so lokaci zan zo in yi darussa akan waɗannan a cikin darussan mu na tib amma abin da nake so yanzu ka kiyaye ana son ka kiyaye cin wasu abubuwa na tabi'a to in ka kiyaye waɗannan abubuwan jama'a musamman ga wanda ya gota shekara arba'in to in Allah so za ka waye gari ka manyanta <clears throat> ƙwaƙwalwarka tana nan kamar yadda take gar gaɓoɓin jikinka suna nan kamar yadda suke zuciyarka wadda ita take pumping jini ita take raba jini bangarori bata ƙari da wani aiki wanda ya wuce abin da ya kamata ta yi ba to idan ka kiyaye waɗannan za ga shawarori ne waɗanda za su sa za ka zama kana da kaifin basira kana da ƙarfin hadda kana da gaggawar rusko abu da fahimta waɗannan shawarori ne malamai suka bayar ka samu littafin at nabawi na alimamu ibn qayyim al za ka ga gamsashen bayani akan haka sannan akwai wani littafi na turanci ne sunan shi islamic medicine tuna nan gobe zan zo muku da shi Allah so waɗanda suke so za su iya fito su na wasu shafuffuka da makamantansu sun tattauna irin waɗannan idan ka kula da waɗannan jama'a za ka girma ka tsufa ka kai shekarun da ake kaiwa a takwarkwashe amma kai baka takwarkwashe ba amma su da dama musamman mutanen da suka kai ko suka wuce shekara arba'in ba sa kula da waɗannan abubuwa duk abin da ya saba ci zai ta kimsa abin shi saboda haka abu na farko sai saman shi ya nauyi dan adam galibi in ya tashi kiba musamman namiji sai zama kirjin shi sai ciki to da ya yi haka sai kafafuwan ya zama ba sa iya ɗaukan shi kamar yadda suke iya ɗauka da sai kafa ta fara ciwo sannan sai zama famfin wuraren jini zuciya kuma nauyin turawar kamar inji ne na abin nan sai zama abin ya mata nauyi ita kuma shi kenan sai a fara cewa ta fara felin an fara hawan jini an fara kaza an fara kaza an fara kaza to cutuwar gangar jiki shi ke kai ga cutuwar kwakwalwa da zuciya to da kwakwalwa da zuciya tsakanin nan ne hadda tace bayanai tunani retrieving iya dawo da abin da ka sani duk daga nan ne suke to in jiki ya cutu sai su cutu za ka ga mota ta yi knock naka ta sai a ce a wannan injin karami ne ba zai jata ba asalatan ba ba zai jata ba ne in an sa zai jata amma bayan kwana biyu zai sake fashewa don ta yi mishi nauyi za ka ce injin karfin doki kaza ne to duk waɗannan abubuwan haka fa system ɗin yake a jikinka don haka kula da lafiya bayan kula da tsoron Allah shi ke baiwa mutum ya samu waɗannan baiwa da ibnu hajar yake bayani a kai sai ce wa ma'arifatu bil qara'in da kuma sanayya shi shi wannan malami da zai yi ga wasu dalilai na gefe addallati ala zalika waɗanda suke nuni zuwa ga haka mutamakkinahu ko mutamakkina waɗanda suke ainihin wato mutamakkina ai masu zurfi wato abin da wannan magana take nufi shine ana magana ne me ke taimakawa wajen gano irin waɗannan ko wannan hadisin ka gano wannan hadisin makareci ne ya shi amma hadisin nan gaskiya ne me zai sa ka iya gano haka to daga ciki shine ma'rifatuhu bil qara'in shine daga cikin ƙarinar da zan muku misali anan kai dama ka saba karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ibn al-jawzi yace daga cikin alama hadisin ƙarya da an karanta ɗalibin ilimi da malami sai ji tsiga jikin shi ba ta bashi ba ba akwai magana amma me yake ɗalibin ilimi da malami wanda ya saba kullum yana cikin harkar hadisan misali yanzu ka saba zuwa jin wa'azin izala shekara talatin kana zuwa wa'azin izala sai aka kawo wani wa'azi aka ce gashi izala ta yi wa'azi a birnin kebbi sun ce a rinka shan rubutu a rinka ɗaura guru da laya sai ka ce a a kai to yanzu mu yau dalilin ka sai ce ya za ka ce ƙarya kana kare su ne su suka yi a ce a a mun shekara talatin ina zuwa wurin wa'azin izala wannan wa'azin ba na izala ba ne kuna fahimta zama? ko kuma sai a ce ga izala sun yi taron maulidi eh sai ka ce a'a a ce me dalilin ka na karyata sai ka ce saboda su suke fada akan yin maulidi kaga ka ka karina kenan ina son ku gane karina me yake nufi da karina wato karina wani dalili ne a gefe wanda ba ka ɗauko ka shigo da shi cikin magana kuma ka ƙarfafa magana da shi Shi ne kasantuwar ka saba jin hadisan manzon Allah da kake karanta Bukhari Muslim Nasa'i Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah to da an kawo wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallama kai daga jin lafazin sai ka ji kai wannan lafazin ayi bincike to irin wannan sunu mala yake nufi wa ma'rifatuhu bil qara'in dalla da kuma masaniye shi da wasu dalilai waɗanda ke nuni ala zalika waɗanda za su yi mai nuni akan ya gane wannan hadisin fa ba ƙarya ba ne ko kuma gane wannan hadisin fa ƙarya ne ko kun fahimta jama'a ina fatan kun gane sai ce mutamakkina waɗanda ya yi zurfi a cikinsu irin waɗannan ƙara'in ɗin shine mutumin da ya shekara talatin yana zuwa wa'azin izala eh ya kamata a kawo mai kasar ya yi minti talatin yana ji ana cewa a sha rubutun sha a yi guru da laya a yi durƙuso a yi maulidi a ce mishi kuma wannan wa'azin izala ne ya kuma karba ya yi shakka amma a ce tun da yake so ɗaya taɓa zuwa wa'azin izala yaje kuma ya ji izala sun yi wa'azi a kan biyayya iyaye bayan shekara talatin sai aka kawo mishi ga izala sun yi taron maulidi kun ga wannan ma inda hu ayi karina mutamakkina ba shi da wata karina da ta dasu a zuciyar shi ko kun fahimta to ina son ku gane wannan babi ne wanda ake bukatar duk ɗalibin ilimi ya lazimci da su domin malamai suna amfani da wannan a matsayin gujja a cikin abubuwa na ilimi da shaidu da fiƙi da sauransu shine yanzu misali kana tare da abokinka shekarar ku talatin tare tun da kuka taso yanzu kun kai shekara hamsin kai ka raka shi wurin aure kai kai kaza kai kai kaza kai kai kaza kawai sai aka zo aka ce maka wani ya yi satar takalmi yau a masallaci sai ka duba shekara talatin da kuka zauna akwai alamar sata a rayuwar shi da ɗabi'a shi a'a to yanzu ana cewa ya yi sata sai ka ce baka yadda ba wannan karinar ce za ta sa ka ce baka yadda ba amma kun don al'ada ce irin ta mutawa sa yanci to dan adam ne ya aikata a ai kai dai ga mutum dama na sani ko ni ma na hata kalman ashe shekarun baya shi ya ta ɗibe su shi shikenan to wannan baka da tamakuni a cikin abin da kake dan haka baka da zihin saqib dubi abu ayyub al-ansari shiga gidan shi aisha ta ce o oh, ka ji abin da aka ce eh, matar shi ta ce o oh, ka ji abin da aka ce aisha ta yi hadisatul if sadda ka yi aisha ɗazafi sai ce ke umma ayyub za ki iya yin zina ta ce a'a to Aisha ba ta fiki ba ce magana ban za magana wofi sai fice ma daga gidan ya buge rigar shi to yanzu ne zuciyar shi ta gamsu Aisha mutuniyar kirki ce kamar yadda zuciyar shi ta gamsu matar shi mutuniyar kirki ce ita kuma matar zuciyarta ta ta gamsu ita mutuniyar kirki ce sai haɗa mata abin ke yanzu mutuniyar kirki zaki yin zina to Aisha ta fi kirki to kaga irin wannan menene karina ce addalla ala zalika mutamakkina za ta jasu ne a zuciyarka yadda kawai kai baka da sauran shakka ne da zaran ka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam zaran ka ji wanda ba hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a nan ne za mu kwana game da sharhin wannan kar ku manta fa har yanzu sharhin matsala ɗaya ce ita ce hadisin ƙarya da hadisin maƙaryata ko kun fahimta don Allah kai mu gobe za mu ci gaba da tattauna wannan mas'ala insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk